ina bin diddigin mijina saboda haka ba wani sirrinsa da ban sani ba saura minti arba'in kacal hakan ne ma ya hankali na ya tashi na kasa natsuwa wannan wata babbar cakwakiya ce wadda kanki ba zai iya ɗauka ba amma kuma ai ba anan gizo kike saka ba ka yadda suka ɓace kamar walƙiya kuma za ku ɓace kamar walƙiya daura guzirin mai tafiya ranar tafiya wannan shi ake kira da tantagaryar sunkulle kowace zuciya tana da irin nata tsarin daki-daki wani lokacin kuma zuciya takan kai mutum ga tudun wato da na sani su amingo sun yi babban abin kuskure da suka sanar da ni inda suke. Ya za a yi mu je mu karɓo Sanchos? Abin ai lissafi ne. Suna cikin farautar rayin ne a kowane irin lokaci. Ta zan yadda da ke bayan ga bindiga akan fuskana. Ban san tausayi ba. Ba na tsoron mutuwa. Ashe ba ka da hankali ban sani ba. Na yi yawon duniya iri-iri. Duba da irin nasarorin da kamfanin Intishar Multimedia ya samu a kawo muku wannan shirin mai suna rabin jiki na zango na ɗaya a yanzu kam zango na biyu zai fara zuwa muku a watan Fabrairu ɗaya ga wata shekarar 2023. Rabin jiki na. Ya za ki haka Zainab? Ya kake so a yi? Zinatu ba ma'aikaciyar asibitin nan ba ce. Ina Anisa kake take ba a ganta ba baka ganin nema muke makara 30 minutes sora minti goma sha hudu daga nan ma inda nake airport na nufa ya cuce ni ya cuce na lillahi wa inna ilaihi raji'un to me yasa suka sake ni kuma suka dawo da ni gida bir yayi kama da mutum a zahirin gaskiya idan kai duba da surkullen da yake tafiya babu tantagarya cewar mai lissafin mai buga lissafi shi kadai ne yake iya sanin da na sanin layin da ake tafiya a kai rabin jikina kada ka shigo kai tsaye abin da nake tsoro yanzu shine faru wannan abu ne faru kuma alaji ka kwanci ce su na ce tsakwakke mu ta hargitse immediately yanzu ka kamo su gaba ɗayan su ka kamo sunan tsohon kamfani na na fata killing business sun haka sun binne sun dasa kuma sun sarrafa shi a nan ne kadai ake gane a ina ake lalakatin rabin jiki na mashirin shirin radio zakin tsara labari abdulaziz sani madakin gini mataimakin mai bada umarni abba dorayi wanda ya bada umarni abdulaziz sani madakin gini who give you permission enter this room my name is alhaji umar medal rabin jikina wannan shirin zai fara zo muku ne duk ranar laraba misalin karfe takwas na dare a tashar mu ta rabin jikina tv a nan ne kadai wannan shirin zai fara zo muku wato ɗaya ga watan fabrairu shekarar 2023 rabin jikina zango na biyu ai al'amarin mutumin ya bani mamaki na ɗauki shi mutumin kirki ashe mutumin banza ne wai ba kira na yayi saboda ke ba da wani aiki ba a wannan hanya ya je yana sanki shine ya tsaye bari da bincika ya gani a ina kike ya gano inda kike ya gano kina da auren kuma ga mijinki to shi ne ya neme ni in je saboda wayan siye ki miliyan biyar a gudu to yana tunanin cewa ko ka sake ni zan iya auren sa to ni zan sake ki ne akwai wani abu da za a nuna min na duniya da zai san sake ki ai kin fi min wani kuɗi sannan kuma na fa san cewa Allah ne yake azurtawa ko da an ɗauki kuɗin an bani idan Allah bai kaddara zan yi arziki wallahi ba zama kuɗin zai gaskiya ne na ji daɗi da wannan halaccin da ka nuna min da ka yadda ka sake ni da rayuwata za ta kasance cikin kunci da ɓacin rai ba zan iya rayuwa da wani mutum ba face kai na gumace in rayu da kai cikin talauci da in je in rayu da wani mutum don kuɗinsa ki kwanta da ki ma babu wata dukiya za a ɗauka a baki da za ta san saki kin ji ko saboda haka um, sai ki taya na addu'a kin ji ko idan Allah ya sa ya sama da ake so zan karɓi wasu ɗan kunan kakka damu kanka idan har baka samu ba ba wani abu bane insha Allah za a samu inda aka biya to shikenan Allah ya yarda amma sai na dawo marmasi kana mamaki ko kada ka yi mamaki domin soyayya tana saka naci alai samani wallahi zan kai kara eh akan me akan na baka miliyoyin kuɗi kai ka ki karba a to a shirye nake din kara maka karkata zan kara maka kaga matata ta fi karfin kai ka mallake ta ka gane ko nan gaba kuma idan ka dame ni da irin wannan ina tabbatar maka cewa zan tara yan jarida tona ma asiri in watsa ka a duniya a san waye kai to sai me dan duniya ta ji amma ka sani mutanen da za su zage ka sai sun fi waɗanda za su zage ni yawa ba ba dan komai ba saboda mutane sun san irin wahalar da ake sha kafin a tara miliyoyin kuɗi kai ko ana baka kana kin karɓa haba ba biran naira goma kacal za ka saya da takardar naira biyar ka azanta kanka da matanka amma kaki a tunaninka kenan kuɗi shine komai to ni da matata auren soyayya muka yi kuma muna son junan mu kai baka san so tsakanin mu baka saka rabawa ba yo ai ni ko na san darajar so saboda ina zuba miliyoyin kuɗi dan in saye shi wallahi baka isa ka same ta ba eh haka zaka faɗa saboda ba wani abu ke damun ka hasada da kishi da kyashi su suke damun ka ba dan komai ba ba da masu kai kasancewar yarinyar nan a gidana za ta fi jin daɗi fiye da gidanka amma hasada ta hana ka ka bar yarinyar nan likafar ta ci gaba a gidana kai ka san likafar ta a gidana za ta ci gaba amma ba a gidanka ba babu wata likafa da ta dace da matata illa tare da ni da ita kuma ba isa ka shiga tsakani ba ka sani ko ka ko ka so ina tabbatar maka da sai na aure matar ka ni kuma ina tabbatar maka da cewa ba ta kuma ba mu zuba mu zuba an ka faɗa ɗin kuma na gaya ma baka san me kake ba baka da hankali eh eh na san na san ko kai kuma rashin hankali ne da shiriri ta suke damun ka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 al'umma ya yana na mai gidan naki to masu je ki sa suka taki zo nan mai magana ba zancen da zuwa ne ya kawo ni ba ashe ke ma ya ce na haifa ban sani ba yo me baki ba yanzu yarinya ne kin san cewa Alhaji Sammani yana son ki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 matsala ɗaya uban yarinyar nan bai goya min baya ba asali ma ƙarfin gwiwa yake bata shi ne nake so shi ma a san yadda za a yi a jawo hankalinsa kamar me kike so a to ka dai ga alhaji nan gidan gidan haya muke amma nan maƙotanmu maƙotan nan namu sun an gina wani gida sabon gida na nan ɗan ƙarami haka kuma sai da shi suka ce za a yi to shi nake so ka samu idan aka sai gidan abin da mutumin nan bai yi ba tsawon rayuwarsa yanzu ka yi masa ai kaga an shawo kansa wannan kuma gaskiya ne hajiya yawwa in dai har gidan na sayarwa ne to kafin rana ta faɗi ya zama na kun Allah yarda alhamdulillah alhaji akwai wani abu to amma kuma akwai wani hanzari fa ba gudu ba alhaji idan an tashi sayan gidan nan sunana za a saka ka san dalili ba don komai ba saboda idan muka tirza muka tirza yaki to sai ce masa ya bar min gidana <laughs> kaga dole zai dawo hankalinsa an to an gama hajiya kuma ka san shekara da shekaru ai mai gidan ba gaskiya ne ai an gama ka saka masa an gama an gama hajiya an gama Hajji. to shikenan Allah saka da amin ka tashi mata kafa da kafa ka je ka sami ni ka sake ta saki baba ni na gaya maka ba ita dai bace mace ka sake ta mana mu ba kai kadai ne dan mu kun gane baba wannan mutumin ko banda da shi ka dara kaza ka ji karfe mu da baki dan ba ka sake ta billahi sai na tsine maka tsinuwa baba tsinuwa ni ba zan tsine maka ba amma fa babu ruwa na da har sai ka saki yarinyar nan inna lillahi wa inna ilaihi oh. Lafiya ba ta sun ya faru? Waɗannan mutanen sun je sun sami iyayena. Sun musu barazana. Sun gaya mahaifina cewa idan har ban rabu da ke ba, kuma yana iya faruwa saboda kamar mahaifina ya gaya mun cewa an rabu da ke ba zai tsine mahaifiyata kuma ta ce ba za ta ƙara yin magana ba sai na sake ki Na sake ki saki ɗaya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba da mati ni ka saka. Ki hauri, Amma na miki alƙawarin cewa ba zan karɓi ko kuma a wajen alhaji. kake kuka? Karima? Me faru? <laughs> Shikenan umma hankalinku ya kwanta kun kashe min aure kun raba ni da miji. Alhamdulillah Karimatu. Ai abin da ake nema kenan. Kai alhamdulillah Allah na gode maka. Wallahi kuma ku tsaya ku saurari na ku ina zaune Allah zai saka mani. Dama yanzu kin gani shirin da nayi gidan boka zan tafi. To tun da Allah ya kawo ki na haƙura na fasa barin me da mayafi. <laughs> da kuka farin ciki. shirin da hankamin ban ji daɗin sa ba. Na yaba da halinsa. To, kaddara aure ta riga ta ratsa tsakanin ma'ana abin da nake nufi rabuwar aure. Da auren da yake a duniya kowane iri ne, to rai yake da shi kamar yadda kowa yake da rai. duk lokacin da Allah Ubangiji ya kawo sa to karewa zai yi to abin da nake so da ke ki imani da Ubangiji ki rungumi ƙaddara da Allah Ubangiji ya ɗora miki kamar yadda dama duk mutumin da kika sani a duniya Allah Ubangiji yana jarrabarsa da wani abu a rayuwarsa kamar yadda Allah Ta baraka wata ala yake faɗa cikin littafin sa tsarki yake haɗawa har da lamul kasai ubangiji yake rantsuwa yake sha lalle za mu jarrabe ku ƙarshen ayar ubangiji yake cewa dan mu ji me saboda mu ji kaskantar da kanku me za ku ci amma sai Allah yake cewa ku yi bishara da masu haƙuri da nassin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah Ubangiji bai taɓa yi wa bawa wata kyauta ko kowace iri ce wacce take da faɗi take da yalwa irin haƙuri ba. Bahaushe kuma yana cewa duk mutumin da yi haƙuri ya ce bai yi nasara ba to a gaya masa kaɗan ya yi. Ki juye, ki manta da masu domin kowane irin aure da kika sani rai yake da shi kamar kowane mutum yana da lokacinsa idan Allah Ubangiji ya kawo ka'idarsa to karewa zai yi. Ki wanke zuciyarki, ki shiga gidan Alhaji Sammani, da zumma zaki biyayya ga mijinki na aure. Zuciyarki na tabbata ba ta san Alhaji Sammani. to amma idan kika wanke zuciyarki kika fawwala ubangiji kika san cewa aure zaki biyayya zaki alhaji sammani shine zaki butaka taka kafarsa ya daga ki bi ki shiga aljannaki in ya taka kafarsa biki bu ba to kin kaucewa aljannaki in kika dauka haka a cikin zuciyarki to Allah ubangiji zai taimake ki ki ji kina son sa wannan shine farkon kirki saboda ke ba kya son sa amma na tabbata shi yana son ki aure ibada ne nan gidan ba gidanku ba ne gidan mijinki shine gidanku da sammani da badamasi ba su da bambanci kawai auren ne yake tsakani tunda wancan ya mutu wannan kuma Allah ya ɗora shi to biye yadda kika wancan wajibi shi ma wannan ke masa baba dan Allah ka sa aure wanda ba na so Karima abin da na gaya miki a baya kamata ki tunana idan kika wanke zuciyarki kika fawwala wa ubangiji kika rungumi kaddara da yake dora wa bayansa ba ki bijire masa akan irin abin da yake dora bayansa ba kika shiga cikin gidan alhaji sammani da zimmar mijinki ne zaki masa biyayya irin ta mijinki sau da kafa baki shiga da wata niyya take tirsasa shi akan wani al'amari ba to Allah ubangiji zai canja zuciyarki iji ke ma kina son sa kamar yadda shi ma yake son ki shikenan baba zan yi biyayya ga duk abin da ka umarce ni da shi to masha Allah Allah ya miki albarka Allah ya miki albarka ban ban na gani ma ni fara gani. Kai. Me ya faru? I don't know, na haka. Hello? Yes, Kana ta ina ne? Wala ni ina kan titin jan mota na ne dan baci haka na I don't know like na dai je na ta na haka so na parking ina okay okay za ka zo alright sai ka zo kika ce mota ta samu matsala wallahi motar ne ya ki tashi tun ɗazu yana ta jirkin haka kuma daga baya mata mutu na yi ta kiki na yi ta kiki ya tashi lafiya lau abinda za a yi ku shigo mota ta muje in yi sosai sai in turo makaniki zai ɗauki mota taki Daddy. Na'am, mama na. dama akwai maganar da nake so mi to da zo mu ji ta Allah ya sa mai daɗi ce magana ah, mai daɗi ce daɗi aure zan yi aure mama na yanzu aure daɗi mai daɗi na samu wanda nake so ne shi yasa kun ji ta aini mama na na zaci baki fara tunanin aure ba yanzu <laughs> Wallahi da yadda. Alhamdulillah. Alhamdulillah haka ake so. Wace harka yake ko kuma wani aiki yake? Dadi ba wani mai kuɗi ba ne ba kawai da yana da rufin asirin sa kai za ka mai da shi mai kuɗin. <laughs> Ah, baba da ke da to, to ai tun da kina son shi sai a nemi gudun da za a makala shi ma ya samu. Yawa daddy. To ai, ai tana da gaskiya. <laughs> Eh? Mun mai magana da shi jibi zai zo ya gaishe. Allah kai mu jibi. Ai tana da gaskiya in dai har kina son shi. To tabbas ba za a rasa gurin da za a saka lashi bai samu. da amin daddy, thank you. kuma sai ka biye masa ni wallahi mamaki da nake yaran yanzu yanzu ake wannan abin da ko magana auren mutum mm, mm, wannan mm, wata wannan fa can ni fa can ni da wata muke magana ne. Welcome my husband. Haba, tun ba bani ba? Ah. Ai ka san ni da abin da nake so shi abba na yake so. Wani lokacin ma ni nake sa shi abu. Allah ku ƴan lelan abba. Kuma ƴan lelan mijinta ba. <laughs> mu je suna ciki suna jiran ka dakata suwa da abba na da momi da kishiyarta ke da Allah ba kishiya ake cewa ba cewa ake aboki sa kishiya ake cewa Assalamu alaikum. Daddy, ana zaune? Wannan ne baban naki? Eh, shi ne, ka san shi ne? In dai wannan ne mahaifinki, to ba zan iya auren ki ba. Me yasa? Mahaifinki mutumin banza ne da ke ta hakokin Allah. Likafata da ta ‘yarka ba za ta haɗu ba domin tarbiyya ta daban take da irin taka. Kai, zo ka zauna mai magana, zauna ina so mai magana. zanye dare raina ya zanye dare raina ya zanye dare raina Daddy don Allah ka faɗa mun me tsakaninka da Badamasi Wato da matarsa ce na ganta na ji ina santa na yi masa dole ya sake ta hakika na sha fama da iyayenta kafin ita ma suka matsa mata sannan ta aure wallahi dadi ka san yadda za ka yi ni yadda za ka yi ka san yadda za ka yi amma wallahi ni in ba da badamasi ba ba zan iya rayuwa mita bai kamata ki dogara da kuka ba fa kuka fa ba zai taimake ki akan wannan abin ba shi wannan mutumin da yake so ba duk duniya ba wanda ya tsana irin mahaifinki aurenki da shi ba zai yiwu ba ki cire shi a ranki kin ji ko kin ga mahaifinki ba abinda baya sama miki a duniya duk abin da ya kace kina so To amma yau an zo gabar da ba zai iya samun miki shi ba. Kada ki ƙara faɗa mata wannan magana. Da ni da ‘yata duk abin da muke nema a doron duniyan nan sai mun same shi. Kamar yadda na so matar wannan yaro na kuma aure ta. Ita ma tabbas sai ta aure shi. gari bayan da sai na ba na kai da Allah ya to ko kin same shi kin same shi duk yadda zan yi in aura miki shi sai na yi shaka ki ba na son ganin kukan ki mamana Amin alaikum salam. Ha? Iko Allah. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Sunana Alhaji Sammani Mai Dala. Na san ko da baka iya tuna sunan ba ta fannin kasuwanci ba za ka rasa tuna sunan ba bisa ga abin da ya faru ni da ɗanka kamar kimanin shekaru ƙwarai. Haka, haka, haka. yanzu wani lalatan kuma yaron ne ya sake zuwa ja mu babu wata matsala ka kwantar da hankalinka wato Allah ya hore min wata ya wacce nake masifar so fiye da komai kuma fiye da kowa a doron ƙasar nan Allah cikin hukuncinsa sa ah, muna maganar aurenta ta ce za ta gabatar mun da saurayin da take so ta aura na bata umarnin ta hakan wato wani hukuncin Allah tana kawo saurayin nata gidana sai muka yi kicibis ashe ashe badamasi ne dan wajen ka ba matsala bane dan badamasi ya ce yana son yata ka saurare ni kaji um, badamasi ganin cewar yata ce sai ya ce shi ya fasa shi ba zai aure ta ba cikin bambami da ya fita sai nake ganin badamasi ya kasa gane hukuncin Allah akan abin da ya faru tsakani na da shi hakika na ga matarsa Allah ya jarabce ni da santa sai gashi shi ma ya ga ‘yata ta ciki na Allah ya jarabce shi da san ‘yata kaga akwai hikima akwai hikima cikin wannan al'amari akwai abin da Allah yake so wa'azantar da mu a ciki to amma ba da masu ya kasa gane wannan Allah ya sani ni bana gaba da shi wallahi ba na gaba da shi na yarda haka Allah ya tsaro mana Allah shiga wata mana um, ina so in shaida maka zan saya muku gida na miliyan biyar zan baka naira miliyan biyar domin ka ja jari a hannunka kuma na yadda na amince ni ba na gaba da shi zan ba shi 'yata shi ba da masu yi zan ba shi ta ya aura kuma zan sama masa aiki a inda baya zato zan ba shi ɗan kuɗi da zai riƙa juyawa a hannunsa idan har ya tsallake wannan ni kuma ban san irin ta yadda zan shawo kansa haba ya ma isa ya tsallake abin da ya faru ba ya riga ya wuce ba yanzu kuma ga wani alherin ya zo mana za ka ce za ka guje shi wallahi baka isa ba Abin da na gani ke eh? Abin da na gani ke nan banga dalili da za a ce a ka bijire ba kan wannan. Baba, ya kamata ku gane wannan mutumin ba da muke wannan abin ba yana wannan abin ne saboda ya sadan baya son ɓaci ranta. Daman dan kai yake yi? Ai daman dan ita yake yarinya me ma laifinta ma tukuna ma ne a ciki. To ita ne ta yi maka saboda Allah. Eh? Idan har shi uban ko wani kuka yi wani rigima da me yana ta a ciki kaga haka za ka zauna baka da aure to bari ka je in gaya maka wannan yarinyar dole ne ka aure ta wannan umarni na ne tunda kun ci haka ba damuwa Allah sa haka shine mafi alheri tunda mun ci haka alhamdulillah Allah ya maka albarka Allah yi maka albarka haka nake so in ji ka amsa mu mutanen kure da baka sun manta da jiki lokacin da suka kashe ta na ji sai da na kashe ta na kashe rana na mai da hannatu kawai dama an ce muku dabbobi na yi kokarin tserar da ku daga azaba ta kashe kwanan ku ya gana ba idan mutum ɗaya suka kashe a kashe mutum ɗaya idan biyu suka kashe a kashe idan uku suka kashe idan ka kara shiga cikin lamarina sai na salwantar da rayuwarka babu wata ka'ida da ba zan karya ta ba Intisha present you another superpower story Galaba ni ban damu da mutu ba amma kawai an ba nake tausayi wayanda ba san hango ba sun su ma haka I'm going to zai able su yamma it. da zafin rai. The secret organization continues to abducting their lives from the troubled background and a promise to bring down the consequences and stop the battle war from the destroying their lives. da Wannan ba jinin mu ba, ki bari na kashe ta kaina mama. Sake ta! Ba jinin mu bane jinin ne? Sake ta na Sake ta dan ubanka! ka zo ka kashe ni ka kashe ni na ce maka in yau sai dan ka kashe ni kai ka rayu waje me kake yi a dai ɗaya mai a ɗaya su ina jin are producer Rabiu the King kuma tsiyata dan da wani sheki gani ya shigo gani ba zai da wannan gatar na lashe alwashin sai na kashe wanda suka kashe su kai kai garba ka ba ka rage sautin ka ba ka ba ko ba ba ka san da wanda yake ko ba karba gaba ne sunan ka ba karamin mutum da siffar manya wanda ya dauki rayukan mutane kamar ranki ya shi to gana a gaban ka zan kashe ka kamar yadda na kashe ɗanka in ka isa ka tsere Shirin Galaba zai dinga zuwa muku duk ranar Laraba misalin karfe 8 na dare. Koyo aka daina sani fim. Ba zan yi dana sani ba. Saboda ina da kuɗin da zan yi wa kaina duk wani abin da nake bukata. Ke Safiya, dakata. wani sabon shiri mai taken asana a fasta menene labarin cikin sani wata yaushe za ki hankali in ban da hauka ki zo ki saka hotuna a gaba kina kallo har kina bai bai abin da suke yi wani abu ne na sa kaina kuma in Allah ya da sai na cimma burina sha Multimedia ke gabatar da zuwansa saboda kallo na masu sanyi yanzu in har ne da ka samu zobe shi ke na bukatar ka ta biya bukatar ta ta biya a Fasta. Har yaushe muka san cewa saurayi ya ɗauki zobe ya kama hannun budurwa zai saka mata. Ki ɗan iska ɗan asara. Alamomi ne daban-daban suke fitowar kallo na zuwan ta. Kamar da su ta take so a sa na shi ko a sa na Fasta. Wani lokaci idan na ji na sarrafa shi akan abin. abu. Zan gaji ko bacci nake yi zan farka akan mafarkin da nake yi. saki a fim kuma a saki a hosta <laughs> ni kuma dan na huta tukanci kai na tashi na je tashar motoci a kai ni Allah ina son ka sani a ni ma ka sani a wasta koma gida ki nemi izinin iyayenki idan sun yadda zan sake a kuma zan sake a fosta shiryawa rabi zakin labari tsarawa da ba da umarnin shirin Nora Mustapha waye. Idan na rabu da ita, mu biyu ne kaɗai muka yi asara. Amma mutanen da suke so in zama shugabansu sun fi dubu ɗari. Asana Fasta. Wallahi asiri aka farau aka masa sakarin daraktoci na da produzoci na har fans ina masu kira na a waya sun daina kira na shirin zai dinga zuwa muku duk ranar litinin misalin karfe 8 na dare asana fasta Ina waiwaye zan zauna isa musanyi same.